الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da wannan yammaci na asabar yammacin biyar ko shida yammacin shida ga watan takwas hijiriyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu. Muna cikin wannan masallaci masjidu nuri Islam inda muke ɗaukar darasi a cikin wannan littafi a risala. سعيد بن زيد رحمه الله cikin tattakinmu da amincewa Allah subhanahu wa ta'ala mun zo mun kwana a ƙarshen babin da yake magana kan abin da ya shafi zakka yau matashinmu shine ne babin filhajji wal umma babin zai yi magana ne akan waɗansu matsaloli da suka shafi aikin hajji da umra Allah muke daɗa miƙa wa godiyarmu tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Allah kai mana baiwar ikilasi da mutaba a cikin rayuwarmu gaba ɗaya. to idan aka ce alhajj akan ce hajj ana ce hajj wanda duka nassi na Allah subhanahu wa ta'ala na alƙur'ani ya zo da waɗannan kalmomi akan karanta shi da fataha akan karanta shi da kisra to malamai suka ce da ake nufi shine ziyara nufi ko ziyara idan kaje kadawo kaje wuri ka tamkar wato yanayi ne na hajjau ka hajjaci gurin ko kana hajjatarsa abinda sa ake kiransa hajji saboda akan je a koma mutane daga waɗannan sun je wasu su zo wani ma ya zo ya sake komowa akwai ziyara a waɗannan wurare da Allah ya tanada don ibadarsa a matsayin alamomi na ibada daga ciki akwai ka'aba sannan akwai safa akwai marwa sannan akwai alfa akwai so muzdalifa akwai waɗannan wurare da ake jifa na mina jamra waɗansu wurare ne waɗanda suke muhimmai a duniya wanda Allah ya tanade su don aikin hajji duka kuma aikin hajji ana kare shi ne a eriyar makka kawai ba a fita wani wuri aikin hajji duka a makka ake madina in an je sai dai a kai wa masallacin manzon allah ziyara a kuma kai maka ziyara amma aikin hajji a makka ake yin sa duka muna fatan wanda duk musulmi wanda bai samu sauke farari ba muna fatan Allah Ubangiji ya taimake shi ya ba shi hanyar sauke wannan farari namiji ko mace wa hajju baitillahi harami hajjatar ɗakin Allah mai alhorma allazi bi bakkata wanda yake a can garin makka kaga sai ya kira shi bakka ya biyan da Allah ya kira gum a wata aya inna awwala baitin wuri a nasi lallazi bi bakkata shi yasa yace hajjatar ɗakin Allah ne alhorma wanda yake a garin Makka batun farilla ne. Malam idan da ya tsaya haka, to da zai zama farilla kawai a kan kowa. Bai tsaya ba, ya Ala kulli manista ƙa'a ila zalika sabila. yana zama farilla akan duk mutumin da ya samu iko ya samu hanya sabil wato hanya ya zama yana da lafiya yana da dukiya yana da huzuri, kuma ga aminci a hanyar baya tunanin wani abu zai tare shi ya karbe mar zurinsa ko kuma wata dukiyarsa da zai je bayan aikin hajji ya sayo wani abu ko kuma a taɓa masa lafiyarsa ko maransa duk in aka rasa waɗannan damuwoyin to yana da ƙabilu kenan ya zama yana da dama sannan kuma hanya lafiya lau to ya zame masa farilla matukar ɗa ne ba bawa ba matukar baligi ne ba yaro ba matukar mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan kuma musulmi ne ba har ne ba to aikin hajji ya zane masa dole farilla ne in bai je ba to zai koma ga Allah a matsayin da ya sauke farali ba idan kuma aka matsa da bashi shawara ya yake kai ni kam dole ne ne eh, ai sai na ga dama ba dole ba ne to ya kafirta amma in ya yarda dole ne abinda ake nufi farilla kenan dole ga wanda duk yake da iko to in ya yarda dole ne a kansa amma bai je ba ba za a kafurta shi ba amma ya sani Allah zai tambaye shi don ya ba shi iko amma ya ƙi saukewa kun fahimci wannan? to wa hajju baitin lahil haram lillazi bi bakkata qaribatun ala kulli man istata'a ila zalika sabila malan yace minal muslimina ga banda arna har ne ko ya je ya yi aikin hajji bai inganta ba amma kuma Allah zai tambaye shi Allah zai tambaye shi menene yasa na halice ka don ibada kaki kaga nan. har ka dauka shi har ne shi ke ya huta shi tuhumarsa ta fi karfin inda kake don shi yana mutuwa wuta kawai ba shi saboda an halicce shi don ibada bai yi ba ya zama mushirki shi dama kawai in an je gare kawai shi dan wuta ne to amma musulmin da Allah ya bashi iko ya samu dama sai yake sauke farali to shi kuma za a tambaye shi dalili sai a hukunta shi in an samu dalili to shi kenan sai wannan abun ya fadi a kansa matukar ya samu iko yana cikin musulmai ahrar yana cikin ƴaƴa ba cikin bayi ba kula cikin musulmi yake musulmi ne ba cikin arna arne ba sannan kuma al musulman ƴaƴa ba bayi ba shi ma ɗa ne ba bawa albaligin balagagu shi in baligi ne ba yaro ba yaro ƙarami ko da ya je ya yi aikin hajji idan ya balaga ana so ya je ya sauke farali domin a lokacin bayan jinsa na cikar mutum ba a bude shi ba to wannan aikin hajji kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya aikin hajji nan kam da aka farlanta shi fi kulli amin ya rasulullah a cikin kowace shekara farilla ne mutum ya je annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya ba shi amsa ba sai daga baya ce yanzu da na ce masa eh fa shikenan da sai ya zama farilla kuma da ba za ku iya ba to a rayuwarka sau ɗayan ma yaya balle a ce duk shekara azahar ma kawai da aka ce kullum za ka yi azahar ga shi yana nema ya gangara wani lokaci sai an yi coge balle ya haiki duk shekara yake da ba shi an karye eh, ga shi kenan sai ya zama wajibi a kan mutum duk shekara kuma da ba za a iya sai ce a ah, marratan fil umri ko marratan fi umrihi ibn bi zai yace sau ɗaya ke zama farilla akan bawan Allah a rayuwarsa rayuwarka idan ka je kai aikin hajji kuma ka tabbatar da duk arkanul hajji ka yi su duk abubuwan da ake cewa in ba a yi shi ba hajji bai yi ba ba ka yadda su ba duk ka yi su to shi kenan ka sauke farilla daga nan ko baka sake komawa ba ka sauke farin amma idan da za ka je aikin hajjin sai ka yi shi a taccen hajji kana daidai da wanda bai taɓa zuwa duk abin da aka ce in ka yi shi hajjinka ya ɓaci da ka je sai ka yi shi to kawannan hajjin ɓatacce ne babu shi sai dai in ka sake komawa ka yi wani to in irin wannan hajjin mutum ya yi ba a kirga shi cikin al'adawa waɗanda suka sauke farilla wannan ba a sarari kenan ba wai ɓoyayyen gyaruwar hajji ba ake duma ba ba wani bai san hajji gyararre a ɓoye ba sai Allah hajjin da ya ɓaci a sarari kai da kanka ka san cewa kaza da kaza ba haka ake yi ba kuma kai hakan kai yanda ba hakan ba sannan kuma ake duk wanda ya aikata kaza a cikin aikin hajjinsa ya ɓaci kuma ka aikata duk wanda bai yi abu kaza a hajjinsa ba hajjin bai yi ba kuma ba kai ba wannan ba gaibu ba ne zahiri ne hajjin bai yi ba ba taccen hajji ne to sai ya sake amma akwai wanda zai yi komi ba abin da zai yi ba amma kuma akwai koyayyen abu wanda zai hana a karbi hajji da hajji duk da Wajibatu wajibatul hajji da sunan da da zai ya gabatar da su amma akwai abin da ya sa ba a karbi hajjin ba wannan kuma sirri ne tsakaninsa da mahaliccinsa to ba shi muke magana ba Allahu ya tawallar sara'ir wa nahnu na'malu bil qawahir mu da zahiri muke aiki duk mutumin da ya san ya taba zuwa aikin hajji kuma hajjin haɗacce ne to yayi kokari ya koma na taba zama a wani wuri muna zaune sai wani dattijo yana ta cewa Allah ya taimake ni dai in je yi aikin hajji ne ma ka ce to alhaji kai ka riga ka je ka yi aiki eh lokacin da na yi ban amma mai me hajji ba kuma wallahi akwai da yanzu da na fahimta abubuwa da yawa wanda ban yi su ba kuma na san wannan hajji ni da kaina hajjin da na yi ba ta yi ba shi yasa nake fata Allah ya gore mini Kuma in yi hajji kamar yadda nake ganin na fahimce ta a yanzu daga shi da kansa yake ba da wannan shaida Ko da lokacin yace ya bi wani kawai sai ta kwaba su sai yanzu da ya dawo sai yana lizintar makaranta yana jin karatu sai ya fahimci ashe wato jomi ne ijomta joma <laughs> eh to kaga wannan akwai matsala ya kamata mutum ya gane ne yake in har kaɗe bi kanka ka tafi can to ka nutsu tabbatar da wani farali ne wanda samun damar hakan ba ba karamin aiki ba ne kai kai wasa da wannan damar don ba mamaki ba za ka sake komawa za ka iya yi wa azhar karan tsaye ka dawo a kai azhar ɗin ka hukata ta ta sake alwala kai amma ka dawo son a ce maka hajjin ka hukata ce ne ka sa takalmi ka koma eh da yaya aka samu aka ji to don haka in har aka samu aka ji to a nutsu ka gane mai kake kowane aiki kafin ka je shi kwankwance shi har ka bi tawaga ka ce ni fa kawai jama'a tsaya ka kalli me aka ce ka tabbatar da kai kamfa kanka ka sani ka tabbatar da kayi gyararren hajjinka dewa waɗansu kawai suna bin ribicin mutane inda aka yi kawai sai ka yi can to da yawa waɗansu dama su hajjin ma suna zuwa ne kawai don wani manufa ko an zaɓe su an ɗauke su hukuma ce ba wai don aikin hajjin suka je ba su kawai za su ja mutane ne a yi sauƙaƙƙen hajji hanya mafi sauƙi kawai shi ita za su yi ta bi da ku su yi ta bi da ku to ba dole ba ne dai ka bi su ka tsaya ka bi shari'a ba inda za ka yi ka fata duk inda ka ne za ka dawo kar na ya ruɗe ka in ka je nutsu ka yi aikin hajjin ka daidai waɗansu da ake suke jagorantar mutane na hanya mafi sauƙi suke zaɓa don su kan su samu ko su gama aiki wajen su jifan nan da zama minan nan da sauransu ba za ka taɓa jin sun taimaka muku kun yi wani abu cikakke daidai ba sun rinka halatta muku ai an su ai an sai su rinka bincike don suka samu wani kauli ko da da ɗan rauni rauni wanda yake da sauri ke su watsa ku a kai don su su samu sauki tun da su ne suke jagoranci mafi yawa haka suke akwai waɗanda suke tsayawa su kwankwanci a musu sai su ɗora ku a kai waɗanda suke aiki tsakani da Allah to kaga tun da har kai baligi ne ba yaro ba mumayyizi ne ba wawa ba har ka tashi ka kashe dukiya mai dumbin yawa ka je can bai kamata ka biye wa ra'ayi ba ya kamata ka biye wa shari'a don ka tabbatar da farillar da ka je saukewa ba ta sauka kun gane wannan to wasabilu inda malam ya ce mana manistata a ila zalika sabila to menene as-sabilu ai a tsari sadina hanya wacce take kukutattar hanya lafiyayya wacce ba ta tare da matsaloli idan akwai matsaloli a hanyar to shari'a ba za ta dora maka ka tari wannan matsalar wai don za ka je sauke farali ba ka bari ke lokacin da matsalar ta wuce ya shafi jikinka ko rayuwarka ko dukiyarka ko abin da ya kama da haka sannan kuma ya zama na kana da ne ba ya zama kana da guzuri guzuri da ake tafiya da shi aikin hajji kala biyu ne shine guzurin dukiya don karkaje kana fara a can guzuri don karkaje ka zamanto ka dogara da wasu komi sai dai amma ka tanadi guzuri na farko kenan na biyu takawa ka tafi da guzurin takawa don da Allah ya ce fata zauwa du guzurin farko kenan to ka ga kaje da babban kujera ba shine babban guzuri ba to ba shine alherin ba inna khairaz zat at-taqwa mafi alkhairin guzuri wanda za a ce mai shi yana da babbar kujera shi ne takawa ko da yar karamar kujera ka je da ita in dai ka fi takawa to kai ne mai babbar kujera wannan da ake cewa karamar kujera da babba fa ba wai gurin zaman ba ne jerawa ma za ku yi da ne karamar kujera jirgi ɗaya yana nan kana nan kuma shi wai babban kujera biya to ina ake samun bambancin in an je ka muku canji shi kudinsa da yawa za a bashi kai kuma kana to shi ne babbar kujera to amma shi ne babbar kujera abin Allah inna khairar zadi taqwa kana karamar kujerar in ka fi shi gawa shi kai ne mai babbar to mafi alkhairin guzuri da za ka runguma kafin ka tafi aikin hajji ta takawa don ka zamanto tome wanda Allah zai karbe ka don ajiyata buyu fillahi bakin Allah ne ko kuma bako idan ya zo yana son a karrama shi ko baya so to yan bako in ya sauka a tarbe shi a karrama shi da gurin masauki da abinci da abin sha da gurin wanka zagawa duk a nuna maka sannan da kalmomi masu daɗi da shimfiɗa fuska karramawa ta cika kenan to duk mutumin da ya je hajji da takawa ya je baƙon ƙuntagun Allah kenan to zai inda ka je da takawa to kai ka fi kowa karba mai kyau abin Allah ikramu bai karrama babu to shi yasa Allah ke inna akramakum inda Allah atqakum wanda za a fi karrama shi wanda ya fi kowa karama wanda za a karrama a wajen Allah a tukaku wanda ya fi ku takawa kana da takawa to kana da karanci wannan kuma atika minka to ya fi ka karanci atka atka atka atka har a samu wanda ya tsara kowa to shi ya tsara kowa kuna ganewa wanda bai da takawa ba shi ba a lissafin duk mutumin da zai kasance bai da tagawa to bai da wata karama a gun Allah wata kwata to wannan kuma ba sai a aikin hajji ba a rayuwarka duka ana so ka zama mai karama kuma ba wai ni ba ni ne ashe a ku dangin ku kuna da asali ne a mu bare bari ne a kanuri ai su ne hmm, hausawa ne a wannan ba shi bane akramakum inda Allah ya tsaka wanda ya fi ku karama da matsayi a gun Allah wanda ya fi kowa takawa ko daga wani irin yare ya fito in a duniya akwai yaren da ya fi kowane yare zama baya to yin mutum ya fito cikin yaren sai ya zama musulmi ya zama mai takawa to sai ya fi balarabe da shi wanda bai karbi imani ba a abun Allah mun fahimci wannan don haka ya zama na akwai azadu guzuri har mutum ya tafi bai da guzuri zaɗin nan kuma almablagu ila makka wanda za ka rike har ka iso makka kana da guzurin da ba sai ka tsaya a hanya ka yi ba har mu zama irin ma'ajjatan da wanda kawai zai tashi bai tara da komai ce ni fa makka zan tafi bana ke kama hanya tare sudan wani daga can sai ya zamanto makaɗi yawa bakaken nan na sudan makaɗa masu waka duk yawanci da aikin hajji a taho iyayensu suka taho za su ji sai abin ya cije a nan ya ka zamanto abin da aka zama wayansu su zama takadarai wasu kuma idan suka iso ɗin ma sai su faɗa. unguwar takari sai su zama takadari yanzu idan ka je maka ka ga yanda ka san nigur din amerika aka za a ga wasu bakake ba za ka yi tsammanin aihuwar kano ne ko katsina ba ba za ka taɓa tunanin wani ɗa ne daga cikin kanawa ko katsinawa ko ba sokoce ba ka ɗauka wani nigur ne daga amerika yanzu kuma duka hausa hausar ma in yana yi ka ji ta ya mafi irin ta koma larabci larabci hausa hausa ya yi wani irin kaski ya zama tsoho ga shi nan kawai addini bai dame su ba wallahi in ka je unguwarsu sai abin da ba ka masu makka kuma suke wani sai shekara guda bai taba zuwa arami ba shekara zai yi da je arami kuma yana makka yana maka in ka ga an yi ma ake wani abu daga saudiya sai ka ji ana zagin mahukunta kuma wallahi ba kowace ƙasa take da haƙurin mutanen maka maza da mata ba ga sunan turmus za a ga mata sun fi a girga dukkansu wata zai take shekara a goma a nan kuma ta da aure wata mijin yana najeriya ta je wata ta ce shekara na ishirin ba kuma ta bar mijin a nan ta je can wata ba haka idan daidai a samu kawai yaro in yi rasu ko wani waje a ce a bidare ya lallaba sai a zuwa aji shi inda hukuma za ta gani a ɗauka ta yi janayi saboda kawai su tsoro suke su ba za su fito ba kuma an san inda suke haka haƙura ka idan aka zo aka biyo suru daga sun dan haura dutse kawai shi nan sai koma haƙuri yanzu kai kana tsammanin ɗan da najeriya akwai dutsen da za ka hawa barka? Eh? sai dai in aka yi wuf Allah ya taimaka kai din baka hankara ba ya cafke ta toke kan keji nan ka za ka keji ana zuwa aka watsa ka keji kuma sai na je sau da yawa kuma ko ba najeriya kake ba abin da najeriya ake kawo don nan ne takadarun suka fi yawa eh Najeriya tana da mutanen kirki tana da na banza in ka shiga harami kuma wurare da ake ilimi nan kuma gefen ilimi yawanci in kai abun kwarai sai a tambayi ka amma daga Najeriya saboda an san irin wannan da wuya ba Najeriya kake ba saboda 'yan Najeriya suna da kokari kuma tana hannu ko a ji kana karatun Qur'ani yana fita daidai wani zai lallabo ya so ya zauna ko ya da kai haka kama he ni kama ne ce daga Najeriya kake ki ne ki da to irin wannan duk tsiya akwai alherin ma akwai eh, eh. na'am sannan kuma ya to kana da kuwa wal kuwa ƙarfi ya zama na ka kana da ƙarfin zuwa kar ka zamanto tamkar jaka a gungun su ke biya ɗauke ka hmm, ya zama kana da ƙarfi alal wusuli da zai kai ka ila makkata zuwa garin makka imma rakiban aw rajilan ko dai ka samu abun hawa ko kuma ma da kafa ɗin ya zama na dai za ka iya zuwa ma'afi hatil badani kuma ya zama kana da lafiyayyen jiki har ya zama na kana da farfadiya ko kana da wani ciwo mai tasowa ta take kawai ka rikice ya zama na ka zama wa mutane matsala ya zama kana da sihatul badani sai dai abun da ya bijiro daga baya wannan kuma tumowa ya yi kun gane wannan amma in ka san kana da waccan babban larurar duk bayan kwana ɗaya biyu za ta taso ba za ka iya zuwa musamman ma irin tafiyar da ake yi ta da har yanzu to a samu kana da lafiyar jiki in kana da wata cuta kuma mai ratsawa har ta fita ta taɓa wani to nan ma karka ji don karka cutar da wani garin neman lada ka je ka samu zunubi wa inna ma abin kan anan shi mahajjacin da waɗannan sharuɗa da muka lissafa suka cika a kansa yanzu malam zai fara lissafa maka farilun aikin hajji amma malam bai jera su farko dai sai ya ce yi umaru ana umurtar mahajjaci an yuhrima min al-miqati ya daura harami daga miƙatin sa harami rukuni ne a aikin hajji in ba shi hajji bai yi ba to kuma ana ɗaura shi a miƙati ma'ana ana ɗaukar niyya a miƙati kati kuma kashi biyu ne amma malam sai kawo ɗayan kawai akwai miƙat azamani, zamani akwai miƙat al to wannan miƙatul makani malam yake nufi an yi yuhrima bil miƙati ya daura harami a miƙatin sa miƙatul zamani sune daga shawwal zulqa'da da kuma wani bangare na watan zulhijja waɗannan sune miƙatul zamani iya cikin waɗannan watannin ne ake aikin hajji ni kati na aikin hajji idan da za ka je aikin hajji ba cikin waɗannan watannin ba ya yi bai yi ba to haka kuma ni kati ma ana so na makan digire wanne ne yake wa miƙatu ahli shami wal misr wal maghrib al juhfa miƙatin mutanen sham da masar da maghrib yammaci duka juhufa ne juhufa nan ne kun daura haramin sai kuma ya ci gaba da bayani to yaya idan mutum ya wuce yake fa'in maru ilmadinati idan karin fari kawai da suka tashi sai suka wuce madina tukunna suka je ziyara daga baya kuma za su dawo makka saboda yalwataccen lokaci su dawo makka don su ci gaba da aikin hajji to in har mutum ya wuce madina da farko ba makka ya fara shiga ba to waɗannan miƙatan duka yanzu ba shine miƙatinsa ba a Fal'afu lahu mahajjatan da suka fara da madina abinda abinda afdal a wajensu mafifici shine an yi hurimu min miƙati ahli min miƙati ahli ma'ana min miƙati da madinati idan suka gama ziyara za su dawo makka don aikin hajji kamar yadda na faɗa mana aikin hajji gaba ɗaya a makka ake yi madina kwata-kwata babu wata matsala ɗaya daga cikin matsalolin aikin haji da ake gabatarwa a can nan akan je ziyara kun gane wannan za ka ziyarci madina da mazan Allah ya gama rayuwar a ƙarshe inda ragowar ƙur'ani ya gama sauka inda aka furta ɓangare da na hadisan manzon Allah da kuma wurare da aka zagaya aka yi jihadi gun da aka ce cibiyar daular musulunci ta farko gurin da sahabbai suka zauna ga nan ne suka yi gidajensu nan suka rayu nan aka haifi kananan sahabban nan ya kamata a ce musulmi ya je ya ga gurin nan ka taka gun ka tuna cewa nan fa manzon Allah yake ta kewayawa kuma fa yanzu gashi a nan kana tsaye kana kallon ubban nan gorewa kasan nan yake yanzu yana nan me ya ka gani sannan ka yi sallah ka tuna nan ne masallacinsa nuna maka rauba ake nan ne gurin da yake cewa wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza a nan nan filin aljanna ne a kasa ka zamanta kaza da kaza duka kaga ka ka ke gun to kaga ya kamaci musulmi a ya ziyarci wannan masallaci sannan kuma har ya kirga gada tumbi da ake samu ga mutumin da ya na fila raka a biyu a wannan masallacin sai an yi nawa kafin a samu kamar sa a wasu masallatai kaga yana daga cikin abubuwan da ke sa musulmi kwadaituwa zuwa madina amma ba wai cikin aikin hajji gun yake ba an fahimci wannan don yana daga cikin mukani ga malamai idan ana ba da tarihin malami sai a ce ya yi hajji ya yi umra kuma ya je madina ana ba da tarihi manyan malamai na da domin ba ƙaramin alheri ba ne an fahimci wannan to ya ce idan har mutum ya fara da madina to abinda abbal gare shi ya ɗaura haraminsa a miƙatin mutanen madina ina ne miƙatin mutanen madina zilhulaifa to zai ɗaura haraminsa ne min zilhulaifa daga zulhulaifa daga nan kuma sai dau talbiya sai kin kawo maka in an baro cibiya ta madina an taho a hanya za a zo wannan guri zulhulaifa za a tarda akwai masallaci akwai bandakuna da ruwa da komi duk yawan kowa sai sai sai ba wani matsala mutanen nan suna aiki maza da mata maza gefensu daban mata gefensu in ka je abin zai baka mamaki yadda aka zai a yi aiki ta yadda wasu ba za su takuru ba an wadata abin yayi wata kwanan ne za a shiga a yi wanka a ɗaura harami a ɗauniya in lokacin sallar fahilla ne bayan an yi sallar farilla yin ba lokaci ba kuma a yi sai a fito kuma sai a wani mota ana talbiya sai a tunkaro makka wannan ga duk mutumin da ya ziyarci madina kafin aikin hajjin sa kenan idan kuma a lokaci ka je daga miƙacin ku za ku ɗaura harami sai ku tunkari makka da talbiya bayan kun gama aikin hajji kuma sai ku tafi ziyara na'am ya ce mi yanzu ni kati nawa muka samu mun samu juba mun samu bilkulesa juba ita ce ni kati mutan yammaci duka da masar kuma ya sha ko to miƙatu halin Iraki mutanen iraki miƙatinsu shine za su irƙi su kuma ba a so su wuce nan ba in sun zo nan za su sauka su yi wanka su cire kaya ɗinkakke su ɗaura gefto da mayafi sai kuma a yi wannan sallah ta farilla ko nafila sai a ɗebi niyya kuma a ɗebi talbiya a kama yi a tinkari makka wa yamani su ma mutan yaman za su irkin ne ko su abun nan kai afwan su halul yamani miƙatinsu su shine yalamlamu yalamlam ba a so su ma wuce goma za su tsaya su ɗaura miyarsu a nan kamar yadda aka kwatanta wa ahlul najadi min su kuma a wannan gurin shine madaurin haramin su to wa man marra min ha'ula'i bil madinati fawajibun alayhi an yahruwa min tibulin wayannan gaba ɗayan su duk mutumin da ya wuce ya fara da madina ziyara to abinda an wajibi a kansa ya ɗauko haraminsa daga dulkulaifa kun fahimci wannan kowaye inda har ya wuce miƙatin sai tafi ziyara kafin aikin hajji to idan ya gama ziyara zai taɓo makka to akan hanyarsa ta makka akwai zulhulaifa ne nan zai tsaya da daura niyya sai kuma ya tinkaro maka da tanbiya illa ya ta'addahu don ko ba a yadda mutum ya ketare wannan miƙati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila miƙatin lahu ya ce sai ya dawo miƙatin sai da ka je Madina ga inda manzon Allah ya daura haramin kuma ka kallake shi ka dawo naku ga inda su abubakar su umar su usman su aliyu duk suka daura nasu sai da Allah ya taimake ka ka ballake nan ka dawo ni ka daura daga nan kai ma kuma aikin hajji ke tafi babu kamar ka je da wuri ku fara da ziyara in kuka fara da ziyara ya fi daɗi kuna gama aikin hajji kuma kuka yi hajjatul wada'i ba abin da ya rage sai kuma. Sai dawon gida kuma a lokacin da za ku je ba rinsi sosai a masallacin madina wurare da yawa wanda idan har aka tuttudo duka ba za ka iya samun gumba a wannan lokacin sai ka samu shiga sannan dadewar da za ku yi inda wuri kuka je idan a matsatsen lokaci ne da wuri za a kwaso ba za ka samu daɗewa ba kuma ba garin da za ka je ka ji ba ka gaji ba kamar madina za ka ji kawai gurin yama to idan aka je da wuri aka fara da ziyara nan za ka more kun sosai kuma har ka gama ba za ka gama sanin masallacin ba yake eh, ka dawo kawai wata ran idan da wani zai ce zo ka je ka zo mu je ka taba zuwa wani wurin da ake kaza ake kaza sai ka ji baka taɓa zuwa ba zo mu ji wani lokacin ya yi wasa shi ma sai kun ya fashe ma sai kun ya Kuma in kana kula da rubutu Allah ce mai ce mu na wa yurimul hajju mahajjaci zai daura haraminsa ne awil mutane. ko kuma mai umra bi isri salati bi isri salati faribatin ko a gurbin sallar farilla au nafilatin ko kuma gurbin salla ta nafila daga nan ya sai ci gaba da cewa labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wannamata lak wal mulk la sharika lak wannan shi yake ce masa talbiya amsawarka ya Allah amsawarka amsawarka la sharika lak ba ka da abokin tarayya labbaika amsawarka innal hamda tabbas godiya da yabo wannama da ma duka la na can walmul aka mulki duk naka ne kai ke da mallakar sama da kasa da kowa da komi duk mu bayinka ne mallakar ka ne ya Allah kai adda mu kai adda aljanna kai adda mu kai adda bigiren ibadarka Allah mun amsa maka mun zo inda ka yarda a zo a bauta maka la sharika la kuma ba za mu kuwa ka shirka ba don ba ka da abokin tarayya yanzu mutumin da bai samu ilimi a sunnace ba in yi wasa sai ka je ka ji shi kaba yana wasu addu'o'i yana kira babanai a cikin hmm? ko ka je yana kiran mala'iku ko ka je yana kiran annabawa wanda kuma hakan shirka ce ka riga daga ɗaura haramin ka kace to ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba ka abokin tarayya ya Allah a kalma ko a aiki ba zan yi shirka ba wayan ya kulla niyya ma arada irin abun da ya niyyar zai aikata manufarsa aikin hajji ne ko ku a manufarsa umra ce to zai ɗaura niyyar ma a rada abin da ya nufi min hajjin au umra aikin hajji zai yi ko umra zai yi to daga nan malam ya ci gaba da tunatar da kai dai daura haramin ba haka kawai a wayu umaru za a umarce shi tukunna an yaga ga tasila inda irani sai an umarce shi da yin wanka tukun kafin daura haramu da yi wanka kabula an hurima gabanin ya ga harami wa ya jarrada kuma a umarce shi da tuɗi kayansa na al'ada shine min maki istiyadi daga kun kaya maki kaya abun ɗinkewa wanda aka yi mata hannu da wuya da mafuta da mashiga to duk in kaya an masa irin wannan za ka tura shi ba za ka ɗaura irin wannan kaya. ba matukar an yi ɗinki sai dai zannuwa guda biyu kawai a nan ne za a ga mazaje da zane da lage mata kuma cikin riguna da wani su an yarda su sa kaya lip lip lip ɗiggabbu amma namiji kar ya wuce zane biyu ya ɗaura ɗaya ya faɗa sai kaga mutane farare kamar an fito daga gamun tura wannan wata alama ce domin aikin hajji musamman idan aka je kan harfan dubi mutane tarwa wannan zai tuna maka tsayuwa alkiyama ne tuttuɗo wannan kuma da ake yi na ifaba sai tunatar da kai tafiya filin masha filin alkiyama wannan ma don yanzu wasu su ana tafiya akan abun hawa ba za ka riga ganin abun ba sannan ifaba ita da yake an riga an cire harami a lokacin da ake tahowa ifaba kowa ne a cikin irin kayansu amma lokacin da aka zo za a ga mutane malam wal akan arfan nan daga in ka daga kai wasu saboda naci za a ga wani ɗan inda ya je ɗaukoro ma'aiki ƙasa in ka hango ka ga su nan zube kamar kuda ko ina ɗan adam wannan zai tunatar da kai tsayuwar kiyama kuma ana nan sai sai magariba ta yi kafin a farkon lokacin da za ku farkon kuma lokacin wasu suke isowa su yanzu suka yi so domin in karasa yini cikin dawo amma in karasa dare bakin hajji kuma sai dai Allah ya kai ne. Eh, in ka bar gurin rana ba ta faɗi ba to shi kenan ka bar rukunin haram da fi hira eh, wa arwa bai cika ba kun gane wannan wato shi yasa wasu lokacin da kuke kawowa ya daga wasu lokacin suke iso ba su samu tsayuwar ne ba akwai abin da za a sa su amma in suka samu tsayuwar ko da na sa'a ɗaya ne kafin ya fito to sun samu wannan sai dai suna da abin da za su ba da na yanka kun fahimci wannan wannan wurin shi ma ya yi kama da tsayuwar alkiyama na'am wa da lahu ana so ga mahajjaci mahajjaci ne ake nufi nan kuje ba na wannan ka ba wasu ku nemi wasu dai ko saka tare ko wani ba ba a wasa da kudi kaji na'am wa yustahabbu an so an yaga tafila yi wanka limaza lidukhuli makka sai shiga garin makka an so da ya samu in kun zo kusa da makka ku tsaya a yi wanka to amma zafin kai irin na dan adam yanzu fa ina ba a samu shi dai in ka dira makka din an kai ku masauki ka shiga kai wanka sannan sai ka fito ka tafi harami amma a tsaya a yi wanka a wajen gari yanzu bai samu amma kuna zuwa za a kawo ku masauki ku aje kayan ku to masauki kuma ga wurin wanka sai ka yi wanka sai ku fita kuma daga nan daga an aje kaya ba a son bata lokaci kawai sai a shi kuma kuma sai a kama hanya zuwa harami a lokacin in baka taba zuwa ba abun zai baka daɗi kana ta tahowa kana hangen wannan mina din na masallaci kace yanzu wancan ka masallacin ka ba ne kana matsowa yana matsowa kana zuwa in ka samu kofar masallacin ka shiga yake ji wani daɗi kana tahowa in ka zo kofar da daga ita za ka gangara sai ka gaga ka'aba sai ka ji abun kaman mafarki abin nan mai yanzu ita ɗin ce ko dai bidiyo ne ko hoto ne kana matsowa ka ga ta gusa kana zuwa sai ka gaga ka to wata godiyar da za ka yi wa Allah nan, in baka yi sa ma sai yi kuka abin da nake ji yau gashi kun musulmi zai yi farin ciki ran da ya gan haka Allah ka taimake ni. duk wanda bai je hajji ba Allah ba shi wala ya zalo kuma ba bai gushe ba yana nan yularbi yana tarbiyya duburar salawati duk wanda ka yi azhar sai ka dau tarbiyya da asar ka tarbiyya magariba isha'i wa inda kulle sharafin wa inda mulaqatir rifaqi duk inda aka je wani wuri tudu ne ko gangara ko wata kwana ko wani abu sai ku zabu daga tambiya to haka kuma in kuka haɗu da wasu jama'a hanya ta hada ku nan ma sai a yi talbiya walaisa alaihi kasaratul ihali amma ba a ɗora masa yawan naci ba za ka iya yi ka huta na an kuma ka ɗauka kun gane ko ba dora masa yawan naki da zalika akan haƙƙin ba da kuma ɗaukakawa ta yadda har zaka ka rudar da na kusa da kai wannan insha Allah sauƙi ne daga Allah wai za da kada makata kun tashi na? فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين